shirinmu na sana'o'i, a yau mun samu bakoncin Aisha Ma'aruf, ɗaliba a Jami'ar Bayero ta Kano, wacce ke sayar da ganda kuma takan taimaka mahaifiyarta ne a lokacin da bata zuwa makaranta ko lokacin da ake yajin aiki. Sunana Aisha ko Ma'aruf? To Aisha, me kike zaki ce abin da nake sayarwa? To ina sayar da ina zuwa na siya ganda da kafa, na je yan kula na sayar. Ina sayar a duk yadda na samu ne yanzu na samu na dubu arba'in zan siya ko na dubu talatin duk yadda na samu ne akwai na sai na rakumi na sai na shanu duk yadda na samu ne to ka kin san Allah ne dai mai ciniki a ranar na zana dubu saba'in tamani a rana a kasuwa yan kura eh, masu abinci muke sarwa wasu kuma masu sari wasu kuma akwai kwasomin da suke sake sadda shi haka wanda duka ne sun kwashe ba riba wallahi ba riba a sa duka sun kwashe ba riba na shan ne haka nan dan samu riba kadan kadan wallahi sai kuma janka da a cikin rakumi amma kaga na rakumi duka a cikin yamma yanka ba su wato sai mutane sada suke sar mana ba su so mu samu riba yanzu da baba na ta yi tafiya shine ina sana'a kuma a ranar asabar da ladi tunda ba fatam nake shine nake makaranta yanzu kuma muna kan strike shi yasa ina zuwa na sayan mutane sayar biyu ke law ina karatu a biyu ke kuma kos dina law ne to madalla malama Aisha Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya